يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما هكا لك شيء a ci gaban karatunmu na littafin allo'lo'o wal marjan bima tafaqa alaihi shaykhan na imam malam muhammad fuad abdulbaqi muna nan a cikin babi na 38 a yau daya ga watan sha biyu. shekara ta 437 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da biyu ga watan tara shekara ta 2016 da haihuwar annabi Isa alaihi salam za mu tashi akan hadisi na 56 shafi na 24 حديث أبي هريرة رضي الله عنه hadisin sahabin annabi abu huraira allah ya yarda da shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ƙala ya ce ijtanibu saba al-mubiqat ku nisaci abubuwa bakwai masu halakarwa ƙalu ya rasulallahi wama hun suka ce ya manzan allah waɗanne abubuwa ne bakwai masu halakarwa a shirku billah manzon Allah ya ce na farkon su mafi munin su tarayya da Allah sihir. sai kuma tsafi wa qatlun nafs allati Allah da kisan ran da Allah ya haramta kashewa illa bil sai da cancantar haka a shari'a wa aklun riba da cin riba wa aklu malin yatimi da cin dukiyar maraya wa tawalli yawmaz zahfi da juya baya ranar karawa da abokan gaba wa qadful muhsanat da yi wa wato ainihin mata kamammu 'ya'ya ƙazafi ƙage al-mu'minat muminai al-ghafilat kubutattu daga abin da aka zarge su da shi A al-bukhari imam al-bukhari rawaito wannan hadisi a kitab al-wasaya kitab na biyar. babu ƙaunin lahi ta'ala babu na uku, wanda ke cewa babin faɗin Allah madaukaki innal na ya'kuluna amwalal ma zulman haƙiƙa waɗanda suke cin dukiyar marayu bisa zalunci inna ma ya kudu na fi butunihim himnara babu komai suke ba komai suke ciwa cikinsu ba face wuta wani hadisi shine mu na yau da za mu bibiya da farko wannan lafazi da muka ji shine lafazin ruwayar imamun bukhari idan ka koma kuma lafazin ruwayar muslim bayan ya zo da cewa an abi hurairata daga sahabin annabi abi huraira sai yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala nan kuma a gaban mu da aka ce anin nabi sallallahu alaihi wa sallam sai aka ce qala cewar ijtanibu sab'a al-mubiqat a gaban mu ruwayar imam al-bukhari lafazinta bayan an ce ijtanibu saba al-mubiqat sai aka ce qalu ya rasulullah amma ka koma lafazin ruwayar imam muslim za ka tarar da qila ya rasulullah aka ce ya manzan Allah anan kuma an ce qalu sahabbai suka ce ya manzan Allah to dai abu guda ne su ne dai suka ce din ya rasulullah ma hunna waɗanne ne su kuma a nan gabanmu bayan an kawo ƙala a shirku billah sihir, sai aka ce wa ƙatlin nafsin lati harrama Allah ko sai aka ce wa aklin riba wa akli malin yatim wa aklin riba wa aklu malin yatim amma kuma lafazin ruwa imam muslim sai da ya fara kawo wa aklu malin yatimi sannan sai ce wa aklu riba ana an gabatar da riba akan cin dukiyar maraya a lafazin ruwa da imam muslim an gabatar da cin dukiyar maraya akan lafazin cin riba an fahimta ku amma lafazi guda ne kuma a ruwa da muka karanto yanzu lafazin imam bukhari da ya zo abu na ƙarshe sai ce wa ƙaful muhsanati al-mu'minat al-ghafilat ka koma lafazin imam muslim zaka tara wa qadful muhsanat al-ghafilat an gane ko ghafilat ya riga mu'minat taimakon mu'minat ya riga ghafilat ana lafazin imam al-bukhari to dai lafazin ɗaya ne abin da suka kunsa ɗaya ne sai dan bambancin gabatar da wani lafazin akan mu to wannan kenan lafaz da muka karanto na ruwa imam bukhari yace anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi tsira da aminci Allah tabbata gare shi kale yace ijtanibu sab'a al-mubiqat ku nisaci abubuwa bakwai masu halakarwa kalmar al-mubiqat fassararsa abin da yake halaka wanda ita ko ya cimma abinda zai kai kai baro abinda zai gama da shi mu cewa mubiqat da yawa kenan a wannan lafazi ko mu ce wannan gaba ta wannan hadisi tana mana bayani akan haƙƙi daga cikin haƙƙoƙin waɗanda ake shugabanta akan wanda yake shugabanta su shine daga cikin haƙoƙin ya tsayu da tsawata musu da hana su kusantar abubuwan da suke na sabon Allah masu halaka bai haƙƙi ne akan shugaba ya hana waɗanda yake shugabanta yin laifukan da za su halaka su haƙƙi ne a kansa ya tsawata musu kaga batun kana shugaba wani abu na barna ka goyi bayansa bai taso ba kai abin da aka sani ka zama mai hanawa ba mai sawa ko mai goyon baya an fahimta ko to irin wannan zai sa za ka fahimci kurakuran da ake samu daga wanda suke shugabantar wasu lokuta a yi taro a yi gangami a yi wani abu wanda yake ya ci karo da doka allah shugaba ya zama shi zai jagoranci wannan abin har ya gabatar da wani abin kyauta da yabawa da waɗanda suka yi abin da su an fahimta ku wannan ba daidai ne kamar abin da yake faruwa da mu a yau da malamai suka shiga ah, wato yanin hudubobi shar ba za a kawo musu wasan kwaikwayo makaranta wasan kwaikwayo kano ba ko daga wasan kwaikwayon nan ba kwaikwayo ba ne Allah ake takala da kuma rusa tarbiyya ko to za ka to shugaba sai dai ya hana ba ya sa ko kuma ya kawo abin da da ci wannan shine ka'ida ta musulunci ko a zo wani ya zo ya ci kirawa wani shugaba ya ce wannan shi muke so mu gani a kano ko shi ma an ya wuce ko ba haka ba to nan ba daidai ba ne to da aka haƙƙin shugaba a tsarin koro addinin musulunci kana musulmi ba ta siyasa ba ko tawa ka hau ba magana ku na riga da addinin zama addinin ka yana gaba in ka ba daidai ba ka ci addinin ya hana ai wannan ka dakile karuwanci ka dakile abin da ya shafi wato sace-sace ka dakile kaza gasu nan to dinna shi da abin da manzo yace ijtahibu saba al-mubika ku nisaci abubuwa bakwai masu halakarwa kan ma ku kusa da inda su saboda haka haƙƙi ne a akan shugaba ya tsaye da mu alu ya mahi wa mahun suka ce ya manzan Allah waɗanne abubuwa ne bakwai masu halakarwa to a wannan gaba ana koyar da mu salon yadda ɗalibi ya kamata ya zama mai wato martabawa da girmamawa ga malaminsa ta hanyar amfani da lafazin da yake ɗauke da girmamawa ba su ce kawai waɗanne ne su ba tare suka ce ƙalu ya rasulallah wa ma hun suka ce ya manzan Allah wannan matsayi ne da Allah ya masa suke da tabbatarwa ba kuma wani abu da yake da shi na daraja sama da wannan sai suka faɗo wannan martaba da daraja da Allah ya masa girmamawa ce to kamar ka ce ana gafata malam ya abin yake da ake ko baka laifi ba ka yi koyi da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su makamin su ce ya rasulullah sai kuma ka ce Allah ya gafarta mana ko ko akarami ya kaza yadda dai ake a matsayin ladabi ladabi na martabawa da girmama ga wanda zai gaya maka abin da zai zama maka kubuta ko tsira ko kuma tsawata maka abin da zama halaka a gari to ana son abu wannan wajen kiran malami kada a rika kiransa gatse gatse za ka zama malamin ne ma zai kira malamin ɗan ya ce jafaru ai na gaba ya gaba ba da kai ba shi yana da kansa ba shi ba kansa mukamin da Allah ba shi ko yayin da girmamawa kana so kai ma ga maka lafazin girmama to ga wani wannan darajar ta haddace qur'ani ya san ma'anarsa ya san hadisan manzo ya kuma ya kira zuwa gare ba da ka iya ba zai gogu ba ko ka kira shi da suna tsirara ba zai zama wato ainihin mai tsirara suna ba to saboda haka koyarwa ta addinin musulunci ana so wanda Allah ya masa matsayi da martaba ka bashi sannan hadisin a daidai wannan gaba yana sanar da mu cewar daidai ne ɗalibi ya koma wa malaminsa don bibiyar wani abu da yake neman ƙarin bayani a kansa ya ce ku nisaci abubuwa bakwai masu halakarwa ba su yi shiru suka ji sai sanda ya sashi faɗa ya faɗa ba suka ce waɗanne ne su ko an faɗa musu ci abubuwa bakwai masu halakarwa amma saboda hankoransu san su kuma ka abu ya tsaho ka ji wani ba ka ji wani ba suka ce waɗanne ne su a faɗa mana su don mikiyar idan ka yi haka a gaban malami babu ne kada ya ce kufa fa kun cika salama an gane ko a ai kwaɗayin ilimi abin nema ne su zama suna kwaɗayin abin da yake na ilimi daidai ne suka tambaya sa ce to kaza ka bani qala ashirku billah manzo sallallahu alaihi wasallam yace shine na farkon su tarayya da Allah shine laifin da yafi kowane laifi girma kamar da muka faɗa a hadisan da suka gaba tarayya da Allah nan ta haɗa da yin tarayya da shi a sunayensa ko sufofinsa ko wani aiki daga cikin ayyukansu, ta haɗar da yin tarayya da shi a bautar da bayi suke masa kuna ka dole sai an kaucewa abubuwan da suke ayyukan allah ne shi kaɗai yake ɓanta da su kakka kuskura ka danganta su ga wani sunaye da sufofin da allah yake ɓanta da su kada ka kuskura ka gaya wani bautar da yake wa allah kaka kuskura ka yi wani to wannan shine ka kauce wa tarayya da Allah wasihir da tsafi abinda ake cewa tsafi malamai suka ce ana faɗa a sihir ana nufin abin da yake afkuwa na wani salo na yaudara da wato riya mako wasu abubuwa da ba su da tabbas amma kai sai karɓi ganin su tabbas a gaban da nufin kai da ake wa abin ka ji cewar abin haka yake alhali ko ba haka yake an fahimta ko irin yadda aka yi wa annabi musa falamma ba qibala wa isiyahum ko ko isiyahum wa ibalahum falamma alqaw ibanan wa isiyahum ko da suka jefa igiyoyinsu da sanduna sai ga sun rikide sun zama macizai sanda ta kuma maciji igiya ta zama maciji kai da kake gani maciji kake gani amma shi da ya jefa ya san ba maciji ya jefa ko kaga wani abu ne da ba haka ba ake yaudarar ka ake da fakka shi sa ma ba wasu yake ce masa rufa ido an gane ko a cutar da idan kai rika baka ba daidai ba wasu lokuta yakan faru ta hanyar sakin layi a biye wa shaidanu ko kuma a ɗauki wani salo na yadda za a wato anin ribaci hankalinka ko tunaninka a wani guri da in na shaidanu ne su ɗin za su iya zuwa maka a siffar da aka faɗa saboda an musu suma abin da suke so kamar ke karanta wani wasirin hasbunallah wa ne wakil aka ce sai a samu allo na karfe sai a rubuta hasbunallah wa ni'mal wakil da tafi sama haka a saman allon a yi wata ta hagu ta taho ƙasa wata ta dama ta taho ƙasa ƙasa kuma a sake rubuta hasbunallah ga sun rufa sannan a daidai kusurwar sama ta gefe da ta gefe sai a sa hasbuna su taho su haɗu nan ma sai a yi hasbuna su taho su haɗu da ma da ana gane a tsakiya kuma sai a ja layuka sai a sake yi gidan dara da bahaushe yake can ko gidan mas ga mai littafin mas sai a kawo wasu lambobi a zuzzuba a ciki layin da yake tsakiya shi wannan square take tsakiyar fatima ita sai a bata ba kuma to anan za a rubuta abin da za a rubuta in so ake a mallake ka kai a matsayinka na miji ko kuma so kake kai a matsayin ofis din da kake aiki shugaban gurin ba da kalar da kai kada ya gani ko wani abin da ya kama da haka sai ce a nan za a rubuta bukatar ko sunan sai a je sai a ɗora wannan allo a kan garwashi sai a ɗauko kitsan zaki sai a ɗora a kan zai malale ko ba zai malale ba ba dole ba wuta lafiya ce kome kitsan zakinsa a kan rubutu ya halatta mutu zaki ko kitsansa ina cikin halattattun dabbobi za ka ci to ka ɗauko wannan abin ka ɗora wa aya Allah ya malala a kai saboda za ka cin wata bukata ta wannan garai ne ita dai hasbun Allah wa ni'mal wakil da Allah ya faɗa alqur'ani ba haka take wacce manzo ya koyar ba haka take to amma suna nan sun cika gari ana ta siya ana kare hajji ma nan lawo wallahi ba na nan lawo ba ka ji na rantse mana hatimin ɗan tamore ne ɗan tsafi ɗan kuma a yaudare ka cikin kuɗinka amma ba daga annabi ne to haka irin waɗannan abubuwan ake ta yi wani kuma kana zuwa kamar da wani magan Allah Allah ji kansu da rahama duk inda nake karatu da sai ka gani, kafin Allah ya karɓi rayuwarsa Allah ya gafarta masa da ƴaƴansa kuma da zai je zai tafi da su su so biyu suna da kai ana kiran su mala abubakar ali a nan daidai dafa ce wata rana an taɓa cewa da shi za a raka shi gurin wata mai magani bai da lafiya a jigawa suna zuwa ta ce ku tsaya nan ba an ce a zo kai kace ka a zo shi da aka ci za ka ɗin ke kafa kai ki gurma matsa ta ce ba an ce za a zo da kai ba ce ka zo da kai nan ku tsaya daga nan abinda kake so a yi in zai yiwu za ka kawo mana jaki baki kaga an fara da jaki wanda Allah ya haramta eh kaza kaza kaza yace an kya kawo ba za ka kawo ba tace to ku kowa yace mun kowa. haka za ka yi ta ji to bangaren harkar ta tsafaci a to wannan a hatsu wannan kwace sai ka kawo Ko kowace waya ce yau ana ta malam ta je ba waya ba ka gida ta zo hannunta sun cime na ci an yi ana ta magani ba a tana zuwa ya ce mata ya eh, aji a kawo masa kare naman kare ina cikin halatta ta haka suke ta kwace ka haɗe yar wahainiya da rai eh ayan ba maka in ba ta tago maka ba za ka girma ba ka hada da gashin hammata guda bakwai sauki burusu to kuma duk ana amfani da jahilta addinin mu ne ake akai ka abu wani ma an ba irin waɗannan tattabuwa ba sai riga abin ganin kamar ba mai yi ba amma ana faɗa haka ka ce kai ya ce hadda allura guda uku

mai ce a kawon da eh duk sun shiga cikin matsala an ka yadda wani abu ba Allah ba zai baka mafita an samu matsala in ka bar tsarin da manzo ya ce wanda Allah ya ce ce ana kake neman biyan bukatar ka baka sami sai dai a halaka manzo yake cewa wasihir da tsafi batun abin da ya shafi tsafi malamai suke cewa abu ne wanda yake za ka tarar lullube abin da ya shafe shi aiki ba a cika fito da shi fili ba wani ma nake gaya muku ta take wani abin suke fito da shi saboda yanzu kuma ana magana da za a samu kuɗin an samu karancin masu zuwa ake ga to a rubuta ko a littafi a rika sai littafin a samu kuɗin su wuta amma irin wani abin wasu lokutan ba sa faruwa sai ita ta je wata cikin zaga in kuma ta ci karo dan iska tan tagarya ce sai an yi rubutu a cinyar mahaɗin maganin kuma mahaɗin iskanci ne da yi shi ne ba. haka to duk irin waɗannan abubuwan zai ke cewa ba mu ba su kiyaye su asalinsa daga shaidanu ne Allah yake wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra tushensa daga shaydanu da sabon da ka dana daga su ike kuma zuwa su ike koma Allah kiyaye hukuncinsa haramun yinsa da yadda da abubuwan da suka kunshe shi kafirci dan Allah ya ce wa ma kafara Sulaiman walakin na shayatin walakin na shayatin kafar su suka kafarta annabi Sulaiman bai kafarta bai zo da hatimin waɗannan abu za a ce hatima annabi Sulaiman ko hatima annabi su maganin farin jini ba wani farin jini sai dake ki bakin jini wallahi ki riƙe Allah ku bi dokokinsa ki roƙe shi sai haɗa ki da miji mai tsoron Allah na gari sai haɗa ka da mace ta gani. da tsoron Allah a yi a gama lafiya amma duk wannan kama kaman ba su kwamai ta dafi a halaka manzo ya ce wa qatlun nafsi allati harrama Allah illa bil haqq da kisan ran da Allah ya haramta kashewa sai da gaskiya sai da cancanta sai wannan gaba take gaya mana kisan kai a dokokin addinin musulunci kashi biyu ne akwai haramtaccen kisan kai akwai halattaccen kisan kai ko in ya zama bil haƙi ana kashe in ya zama bil gairil haƙi haramun an fahimta ko saboda haka in ka kashe musulmi bai cancanci kisa ba ka aikata haram ya zama qatlul nafsin lati harrama Allah haka in ka kashe kafirin amana da ya ɗauki alkorin ba zai yaƙi ne ba ba zai taimaka a yaƙe su ba to ka kashe ran da Allah hana a kashe ko wanda aka yi yarjejeniyar tsagaita wuta da su ana yaƙi amma suka ce daga nan zuwa har ku je ku yi aikin hajjin ku ku dawo ba mu ba kai kuma ku kai mana ranar kare ba ciwon nan dama ka kashe wani kayi haram Don ka shiga cikin za a ce addinin ku addinin kare a tsawoni an fahimta ko ko kuma wanda aka bashi mafaka aka manzo ya ce qad na man ajarti ya Umma ummahan ta ce manzon Allah wannan yana karkashin aminci na cikin arna kada a taɓa shi annabi ya ce to wanda kika ba mun bashi in mahani saboda in wani da ba musulmi ba ya samu mafaka a gurin wani musulmi to ba a cewa a gama da shi wannan kisan sa haramu shine annabi ke cewa da kisan ran da Allah ya hana haramun sai dai inda cancanta da gaskiya aka kashe shi kamar mutumin da ya kashe wani ba da tare da ya cancanci kisa ba da gangan ta cikin hukuncinsa kisasi allah ya ce annafsu bin nafs rai da rai kula ka tonan kisansa bil haƙƙin ya halatta sai ka ja a saudiya za ka da ake aiki da shari'a ana haka za a zo da lasifika tara ku a zo da wanda za a kashe ce sakamakon wane ya kashe wani da gangan da ganganci ranar kaza ga watan kaza kotu da ke guri kaza alkali kaza ya karanto ayar da Allah ya ce annafsu bin nafs annabi ya ce kaza kaza kaza akan haka yake cewa hukuncinsa sarewa da takobi a kashe shi kamar da Allah ya ce a kashe wanda ya kashe yau ranar kaza ga watan kaza za a kashe sai a zo da shi a zaunar da shi kamar mai tahiyar sallah an rufe masa idansa da kyalle sai a zo da wanda zai sare masa ka ana zuwa aka nika mata hukun da ya fitar haka ina haka sai da kan daban dungulmin wuyan daban nan take takan biyu zuwa uku an gaba sai da kan daban dungulmin wuyan daban wannan na taɓa gani a saudiya an yi haka kuma na barauniya kama haka za a zo da wata barauniya yan masar aka zuro hannun daga cikin mota mai yankewa yana zuwa ko da ya haka yadda ta gane wa rake din nan ko sai ya cire hannun ibe ka mata sauran ciki to saboda haka in ka kashe a kashe haka kuma mutumin da ya ridda ibar addinin musulunci aka nemi ya tuba ya dawo bai dawo ba shi ma kisansa bil haƙƙi haka mutumin da ya taɓa yin aure zawari ya yi zina ta tabbata komai ya tabbata ya zina ko shi da kansa ya yi kirarin ya yi hukuncinsa a jefe shi har mutuwa wannan kisa ne bil haƙƙi an gane ko to shi da manzo yake ga mana wa qatlun nafsi allati harrama Allah haramun ne kisan ran da Allah ya haramta a kashe illa bil haqq sai da inda cancanta a shari'a wannan kuma babu da kusa iri biyu ne a musulunci haramtacce da halattacce shari'a sannan bayan haka manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wa aklu riba da cin riba abinda ake cewa riba ƙari a cikin cinikayyar da bai halatta a yi ƙari a cikinta shi ake cewa riba a tsarin addinin musulunci za a iya cinikin kuɗi da kuɗi kaban kudin saudiya in baka na najeriya kaban na najeriya in baka na saudiya a wannan za a iya ce riba za a iya samun ƙarin kudi riyal ɗaya ne in kana so sai ka bani naira arba'in da biyar ta najeriya kuma ya zama da zan mai da wani naira arba'in da biyar ɗin kuɗin riyal zan samu akwai wani abu da ya tsoro na naira a kan wato riyal ɗayan dirham to na riba amma in zo da naira ka zo da naira don ta sabuwa ce ba a nan kwasa ba taka kuma ta ji jiki in ce to karɓi wannan da bata ji jikin ba ba naira goma sha biyu to ruba ce wani idan kuɗi bai ɗaya ne ba a yadda wani ya fi wani ba an fahimta to cinikai yadda musulunci bai yadda a samu ƙari a cikinta ba sai aka samu ƙari ita ake cewar ba abin da ya ɗorin dama dai ana gane sau da ka ɗin kudaden sun bambanta ya halatta idan iri ɗaya ne bai halatta haka kuma idan ba na gishirin ba kamar da za ka ban shinkafa ba baka shinkafa cinikin shinkafa da shinkafa zani a musulunci ba a yadda taka ta tawo ko tawo ta fita yawa ba a gwamnati ba ko yan sarki an gane ku tawo yan wadilci bakin ruwa taka daga america aka zo da ita kana so ka ban kwano ɗaya ba ka kwano ɗaya to ya halatta amma ka ce min ni kwano ɗaya zan ba ka kuma ka ban kwano biyu a bai halatta ba a yadda a samu ƙari a wannan cinikayyar amma ya halatta zo ya sayi taka ko nawa kake sayarwa ka zo ka sayi tawa ko nawa nake sayar wannan cinikin kuɗi da kaya ne magana ba ka ce kai ka ba za ka iya sayar mu kenan an fahimta to idan aka samu ƙari a cinikayyar da ba a yadda a yi ƙari ba to rubuta shi an fahimta wasu sukan kasa bambance riba da riba sai ɗauka ce to ai littafi ne kawo ya so shi naira goma amma ni ya ce min wani naira talatin a talatin ya sai min dan Allah bai matsanta bai ci riba dan Allah bai ci riba ba ba wata riba ce kawai galla zamani ba riba ce an gane ko dukan hanci da yi yawwa amma ba riba a ciki to kan yadda musulunci bai yadda a samu ƙari ba a cikin sai kai kai ƙarin to wannan riba ce sai kuma idan aka gagara biyan bashi a kan karin yadda aka ce za a biya shi ma wannan aka samu ya jawo ƙari wannan nan ma riba ce a tsarin musulunci musulunci bai yadda a ba da bashi in an tashi biya a samu ƙari a kai musulunci bai da wannan an fahimta ko to kai sai ka bayar lokacin biya in sai ce wallah dama ka sanace da kai an biya mu albashi zan bayar to ka ga albashin na mai kwana 40 wata wannan karan mai 40 da wani abu ne watan ya wuce 30 an gane ko to yanzu ya a ga to hakuri za ka yi a biya mu sai to inda sai an kai an biya kusan za ka bani to za ka kara mun kaza tunda baka bani a lokacin da muka to wannan karar da bace tsarin musulunci bai yadda ka ba da bashi a samu ƙari akan abin da ka ba an fahimta ko shi ne wanda bankuna su ke bashi da ruwa an fahimta ko to wannan bai halatta ba haramun a yanayin irin wannan na ka bada bashi ka ƙara idan shi wanda ya ci bashin ne ka bashi bashi ce da Allah bashi nake zan ɗan juya a kasuwar wannan karan abubuwan sun ɗan hau kuɗina ba za su kai ba amma dai akwai samun alkhairi na da Allah rancen kaza ban haɗa nawa ina son su so kaya sai ya ba sai ka siyo kuɗi suka ninka suka kuma ninka ka ji daɗi sai ka ce ga bashin da ka bani ya karɓa sai ka sake sa hannu aljihu sai ta kirga wannan ya kirga ya kirga ya yawan kuɗin da ya karɓa bashi ya karɓa bashi irin sa ka da kuma kirga sai wannan kuma ni na ba na ji daɗin abin da ana sa a ba ni ma na ba haka an gane ko to wannan kyakkyawan biyan bashi ya faru da manzo sallallahu alaihi wasallam wani bai hude ya zo ya ce a bashi bashinsa da manzo ya ce bashi taguwarsa Sai maganganu annabi ya ce ku gane shi mai haƙƙi na dama ya faɗi ta bakinsa kuɗinsa aka taɓa ko haƙƙinsa aka ba magana ku taso masa a duba cikin dabbobin da ake da su na baitul mali a ɗauko kwatankwacin dabba su a bashi aka duba sai wacce ta fi tasa ba daidai da tasa ake ku ba shi a ba shi wacce ta fi tasa ba shi ya shaɗanta sai an ba shi an ji daɗin abin da ka duk da ka zo za ka yi balbali to kai bari mu saka ma da an fahimta kuma nan ne ba ne amma kai ya shaɗanta ma tun farko ka san da haka ya san da haka ba a yi da wannan ba na Eh. eh. Eh, raba ce ai ba bambanci da abin da magana cewa dan sallah ta to kana so kai kyauta da sababbin kuɗi ka tau banki ka kai musu dubu biyar su baka dubu hudu ko su baka dubu hudu da ɗari biyar to raba tashi babu dalilin za ka ba da naira a baka naira kai taka tafi yawa ta zama kaɗan da ta kasa ta haramun wanda kama da tsofaffin abin da tsohuwar za ta shi sabuwar za ta ko wanda da ce ko tana wari ta karuwa nan za ta biya bukata ko to saboda haka manzo yake sanar da mu haramun ne cin dukiyar da aka same ta ta hanyar ba Allah ya haramta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta har manzo yake cewa Allah subhanahu ta'ala ya tsine wa wanda ya ci riba ya tsine wa wanda ya bayar da riba aka ci ya tsine wa mutum biyun da suka yi shaida aka kulla cinikayyar riba ya tsine wa wanda ya ɗau takarda ya rubuta cinikayyar da aka yi ta riba duk waɗannan tsinanu ne Allah kiyaye duk cinikayyar da aka kulla ta da riba shi kuma ubangiji subhanahu wata'ala zai lalatar da albarkacin kai Allah ya ce yamhaqullahu riba wa yurbi sadaka. Allah na lalatar da albarkacin kayya amma yana haɓaka abin da aka yi na cinikayya halittacce cinikayya kuma Allah subhanahu wata'ala ya alƙawarin narko ga wanda ya ci riba cewa idan ita shi kiyama a ranar alkiyama ba zai iya tsayawa can irin yadda sauran jama'a za su tsaya ba sai dai itashi ya faɗi itashi irimu irin yadda wanda shaidanu suke makewa haka zai tsayawa tashi alkiyama in ya tashi ya faɗi kuma tashi ya faɗi da haka za a yi الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسجد Allah ya kiyaye kai ta kai har sai da Allah subhanahu wata'ala ya ce kai mai cin riba ya fito na fito a kar Allah ya ce fa in lam tafa'al fa azanu bi harbin min Allah wa rasul in dai ba ku bar riba ba kuka kafe sai kun ci sai kun yi cinikayyar riba to ku sani ina shelanta muku a fito a kara ne da ku kai saka ja da Allah wani ke wani illar al'amarin matsalar amma sai ido ya rufe sai na shiga cikin tsakar da ne dama ba shi zan ci idan na ɗayan abin da na yi sai kenan na fita daga matsalar sai mai musu san tuba wa ya ce ma haka yake wa ya ce ma ka tuba za ka karɓa bayan ka karɓa kana sanar bacci ka yadda ka ba Allah sai baka mafitar, wa man yattaqillah lahu wa man yatawakkal ala Allah ko baka yadda bane manzo yace wa aklu malil yatim da cin dukiyar maraya to ana abin da ake nufi bi ta kan dukiyar ko da ba ci kai ba ko ka lalatar ko ka ballatar ko kai amfani da ita wani salon da ba ci ba duk dai sunan ta lalatar masa da dukiya an yi amfani da kalmar ci ne saboda shi ne abin da ya fi faruwa sautari galibi dan adam da ya samu me zai kai baki shi shi ke gaba da sauran duk abubuwa in cikinsa da ɗaukawa baya ta riga baya ta hula baya ta takalmi ko amma in ciki ya ɗauka to kun za ka jana magana kyale-kyale a nemi tabarau hada da agogo a nemo zobe a yi suwaye da ciki ya cika an gane ko to shi ne sai aka amfani da cin amma ko ba ci kai ba in wani abin kai na salon amfani da shi na salon lalata mata dukiyarsa hukuncin ɗaya ne isa Allah ya ce a ra'aitar labi yukazzihu bidin fa zalika allazi duk al-yatim wala shine wanda yake ɗinki maraya daga haƙƙinsa ko zai ci ko ba zai ci ba dai hana shi ko lalatar da shi da zai ta hanyar zai ko ta hanyar banatarwa ya hau mota ka za a aure yi waye dai sunan ta banatar masa da duki haramun Allah subhanahu wata'ala ya ce innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman ma ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira hakika waɗanda suke cin dukiyar marayu bisa zalunci babu abin da suke ci a cikin cikin su ce wuta kuma da sannu za su shiga wutar sayuwa Allah ya tsare wa tawalli yawm adh da kuma juyawa a bada baya a gudu a filin daga ranar karawa tsakanin arna da musulmi haramun ne musulmi ya gudu ya guje wa wato ainihin abokan karawarsa cikin arna in dai ba wanda zai yi gudu gudun dabarar yaƙi ba annan ya biyo shi ruka a kuje ya ga kamar guduwa shi kuma so yake ja shi gefe daga shi sai shi a gaba da gaba yana ga wannan lubus ne a gurinsa amma in ana cikin tarayya ba maki wani in ya ga zai far masa ita ya kama ɗauki su zama biyu to bare ya gefe da shi in ya gefe da shi a sauƙi zai kashe shi to irin wannan gudun ne dabarar yaƙi babu ne ko a gudun ka shiga cikin tawagar yan uwanka ka ƙara wa kanka ƙarfi da su shi ma dabarar yaƙi amma ka gudu aba mai na ce ban baki ba a haramun ka aikata haram bai halatta yana daga ci abuwa masu halakarwa kamar kana cewa na yadda ku yi nasara akan addinin allah ba zan iya bashi kariya ba an fahimta ku shine abin da guduwa a filin daga tsakanin arna da musulmi ke ne haramun ne yanzu wa qafful muhsanat da yi wa mata ƴaƴa kamammu ƙage al-mu'minat wanda suka bada gaskiya da Allah al-ghafilat kuɓutattu daga abin da aka zarge su da shi wannan haramun su da aka tsarin farwa addinin musulunci mace ko ta zama budurwa ko ta zama bazawara muddin da ya miya ce batun a zarge ta da wani abu da ya shafi tun zina haramun mana musulunci bai yadda ka zubarwar wa ɗan uwanka daraja da kimar da allah ya musu ka sa kallonsa tsirara watsatse mai ne haramun wanda kuma rashin sanin mu da shari'ar addinin musulunci ya sa yanzu haka ake ta yi su kai wannan da gani karuwat da gani karuwat ce za ka yi bayani da me ka dogara in ka je karuwa sai tambaye ko wace ma'ana kake nufi a karuwanci me yin zina da ba hauke ya sani karuwa in ita ce to za a maka bulala dan baka da shi ya zama kage idan kuma kai kai da ita to ko magana hukunci a canza hadda kai a ce za a haɗu da ko to in ba haka ba za ka ya aka ya ya kasan haka ta da wa aka waye zinar da ita sakin baki irin wannan ganganci musamman za ka ji mutum ai yan gidan gwamnatin nan ka ta ai office office aikin kenan za ka yi bayani yanzu kana ka faɗa haka kawai kama ba kuma an yi a gaban ka kagan ka shaida ko ba ka da dalilin kagen ko kuma so ake kai abin da ka fita tsakaninka da Allah tsakaninka da bayansa amma kana tabbas kuma wani wani abu ne daban shi ma sai ka biyar da shari'a ta ce ba ma sai ka ana wani amma in kana nufin karuwa ɗaya eh, ta yi shiga ta sa turare tana kwambo a gari manzo ya ce duk matar ta sanya turare ta wuce ta gaban mutane don su fi ƙanshin ta karuwa ce ita a gurin Allah fahiya inda Allah zaniya ce wannan hadisin nake nufi ta zauna lafiya ba kuma kana da hujja an fahimta ku yau wannan hadisi na koda mu abubuwa kamar haka na farko yana sanar da mu cewa zinaban da da laifukan da manzon Allah ya ambata a wannan hadisi sune mafiya girman zinaba ko suna daga cikin gaggagan laifukan da ake wa Allah masu halakar da masu yi sannan wannan hadisi yana sanar da mu cewa a tsarin musulunci ya zo da tsawatawa 'ya'yansa tunkarar laifukan haƙƙi ne jagora ya tsaye da wannan su kuma biya su yi biyayya su bar abin da yake ba ne kuma wani hadisi na sanar da mu cewa laifi na halaka wanda yake yin su kamar yadda kasancewar mutuwa na halaka gangaji ko rai idan ta sami haka ma laifi ke wuce daga cikin illarsa shi laifi in kana yin sa kai a kan kanka baki ke kara dubu ike sa ba ka farji haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce dutsen hajarul aswad da aka saukar da shi da gidan aljanna fari tas aka saukar da shi kaman nono kaman madara ko ka ce kamar gishiri tas ike annabi ya ce laifukan bayan ne sa wannan baki irin din ka dutse ma kuma baki naka kuma abinda ba dutse Allah ya ce yau mata biyar wujuhun wata suwar wujuh ranar da wasu koskoki suke baki kirin me yasa bida saban Allah shi suka rayu suna yi shi su ha'a lahira ma baka kira su tashi wuluk bakin zunubi kuma ko a nan duniya ma ka kalli ƙaura ka gani ya fuska da kai ta kada ka damu da sallah shi ko da ba ma yayi sai cau cau cau gashi nan ya zo gari Ina tafiya na rarraba hannaye ya saba kamar wata agwagwa agwagwa aka ga ba kyau duk ya fita daga hayyacinsa haka zunubi yake ya raba ka da sunan kirki a hada ka na banza ba ka da kyau ko ba ya da kyau shi daɗi ke ji ce ba ya da kyau ko bai da kyau wani zubin don lalata shi fuska ta baki wani gurin duk taban sara wani gurin karkashi nan kalle shi baka so ku sake hada ido haka zunubi ne imuna naka cikin bayi imuna naka a gurin mahalli Allah kiyaye wannan shine abin da ya shafi karatun da abin da muka da Allah ba mu ladan sai kuskure Allah ya yi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'd wannan yake cewa assalamu alaikum bayan haka dangane da maganar riba shin tsarin da ake gabatar gabatarwa na bashi ta kafafen sadarwa wanda suke yi shi ma yana ciki ne ko kuma baya ciki yadda abin yake shine mutum zai ranci naira ɗari a wajensu amma su naira casa'in za su baka shin wannan yana cikin riba ne ko kuma baya ciki an ji tambayar bashi suka baka ko ku ba bashi ne bashi haka aka kira shi bashi ko bashin naira ɗari amma ba ɗarin za a baka ba sai in za a baka ko yaya abin yake me za ku ce in ka tashi biya ɗari za ka bashin casa'in aka baka amma ɗari za ka bara ko zai zama raba ko ba zai zama raba ba ya zama raba

wani abu suka siyar maka na amfani a kan naira casa'in in ka tashi biya za ka ba da ɗari kamar casa'in suka siyo wannan amfanin suka siyan maka kai ɗari suka ci naira goma a gurinka an ji bayaninsa ice shi ne ya sa ice ba raba ba ce riba ce wannan dalilin ta zama riba idan siya za ka irin kake siyarwa kuma idan kuma bashi ne sai a ce mana ya ɗari da goma ke haka haka yake domin idan kuɗinka a hannu ba za su ci maka haka a ci ba kuɗin dala amma ba kuɗin a hannu shi ne ake haka ya zama rabar jinkiri saboda jinkiri saboda ba kudin da aka bayar tsirara ba tsagwaro ba bashi ne shi yasa aka yi maka haka to kuma haka hake kafin mu zo na yanzu wanda kake wannan ya fito fili eh bashi ne ko ko aiki ne amfani aka sayar maka su kansa ya suke kiransa bashi suke kiransa to sun daura kansu gaskiya inda suka kira shi bashi in dai an kira shi bashi to a musulunci ba a yadda ka da bashi a yi makari ka da samu wani sunan da ba magana ta gaske ni dai ya karatu na inda na jini Allah kiyaye kai ma da zuwa na sabani shine ko ba shi bane dan me zaka ko da ama yuri ribuka na ma na yi min wasu na islamin mari tarku sai eh, dole na ci bashi da da ba waya kuwa ko wannan kuma yake cewa ya halatta namiji ya sa kwalli a idansa kwarai kuwa ni ma ina sawa ko dan yau baka gana sawa idan ka koma cikin sayyid Bukhari, don ma ka fahimci abin da asali a addini babi ne ya halatta mai azumi ya sa kwan don ma kai yana cikin abin da suke lalata azumi ko kayi kaki sai ka ga baki bakin kwallon a ciki ba azumin kai an fahimta ku A gare bukari ba na yau sai ce maka an samu ana sahabin annabi yana sa kwalle da azumi tabi'iwa da suka karatu a hannun sahabbai kaza kaza kaza an fahimta ku ba wani laifi a shi ya halatta ana iya sa kwalle in dai kwallin ba irin wannan kwalle buzu buzu inda ake gani a ja rakito abuwa baka san me baka ta sawa ɗi kuma daga ba su sabon ma da matsala irin yadda yake yanzu kwalle samu da rada aka da da ita yanzu a wani dan ba za ba baki wani dan farwar ba can gani yau kwalle kai ana wani wai 24 hour wani ko minti goma sha biyar kika sama me zan yi da wannan <laughs> da an mai da mu gida dama wallahi ta abubuwa na shi kudin da banki suke karawa idan aka kai ajiya su kuma ya suke ita ce tambayar ta ko malam ta su shi tambayar sa za a kawo ba a wasu sai a ce kudi hannu dubu hamsin amma ba shi dubu hamsin haka to ya kudin da ake kara a banki sai a tambaya ta yaya suke samu karin har su kara ma ko idan ta halattacciya hanya suke samu karin sai a ci in ta haramtacciya ce sai a ci da a ce ka ɗauki kudinka ka kai ɗaukar su za a yi a yi gidan fiyo wata kafin ka zo karɓa ya samar da riba ko suka sa a cikin gidan da ake yin siminti ai siminti halattacce abu ne ke wata halattacce abu ne ko burodi aka gidan burodi ake sayarwa ake samu? kai ka kai kafin kawai waya sai ƙarshen wata ko sai ma sama da haka su kuma cikin wani ɗan tsakankanin aka aka samo riba aka ce to gaskiya kudin da aka saka aka yi wannan aikin yanzu ribar da aka samu kaza ce mai kudi kaza ribarsa ta kama kaza mai kudi kaza ribarsa ta kama kaza mai kudi kaza ribarsa ta kama kaza in irin wannan suka yi lafiya nan ka ci halal kudin ka aka dauka aka sa a halattacciyar hanya ya kuma samar da halattaccen kudi amma in suka dauki kudin ka aka yi gidan kallo a ga su michael a ga su gidowai sauransu kama da 'yan bal kama 'yan wasan iskanci da wayar sauransu duk aka yi aka wani? aka samar da gurin da za a yi tsanni wato ainihin hotel ana saukaka wai abubuwan da suka kama da haka ana sai da giya a ciki duk kaga kazantacciyar hanyar sai aka ce eh, wannan kudin ya samo kudi ta nan har ma ya fi wancan yawa bara a ƙara maka naka kama bara a sa mani ka yaƙi addinin ka ba to wannan kuɗin ba za su zama halattattu in irin waɗannan an fahimta ko a'a kuɗin naka da ka kawo kana kawowa kan kanta kana tafiya wani zo ce bashi nake so su za ba ka dubu goma amma za ka damu da sha ɗaya ce na yadda aka rubutu aka bashi tafi je ka sha ɗaya ka ci to wanda ya ka dubu goma nan an kashi haɗe to muna da kaza ciki shi ma ga kasan su ka ci halar ko ka ci haram ka ci riba nan gariya ma ku an gane ku so da ka in ta halattacce hanya suka yi amfani da shi za ka iya karɓa ka ci halar amma ko ba za su maka wannan bayanin ba na jin ana yi amma ga jayis nan sai ka tafi can ba ce in kuɗin ka sai kai kaza ba za ka ɗebe ba sai ka ba kaza ciki dole na so eh ya eh, wani misali to idan aka baka kuɗin kasance to tunda hanyar nan ba garai ba ce ka riga ka fi kuɗin kuma an kara ma to maimakon ka ciya za ka yi da shi, to akwai malamai da suke bada fatawa za ka iya karɓa in ka samu kanka a larurar sai haka ta faru in fa ka samu kanka a larurar ba yadda ka iya sai ta ajiye kuma sai sun ƙaru suka ce to za ka iya wani abu wanda kai ba za ka ci ba kuma kaka ciyar da wani abinda Allah ya haramta a ci sai ka je kamar irin nan layin nan namu da ya ta da tudu sai ka je ka sa a kawo cibofi ta aba da kuwa zai zo ya bi simul kalau da wuce an zabar da su a ƙasa a more su ta haka amma ba ka ba wani ya ci ko ka ci tun da ka san haram ne an haramta masa ci kai ma an haramta maka ci an fahimta ku suka ce haka kai shi kenan ba ku na an fahimta amma da yadda za a samo mafita a tsarin musulunci kada musulmi su mai da rayuwarsu duk kalarura ce a ce ba a da musulman da suka yawan da za su iya samar da bankin da za a bi a bisa tsarin musulunci a tafiya gudana a yanzu a yadda yake ana da su ko nawa ake bukata ya kamata a rika tunanin yadda a sauya samu mafita ba a yi ta zama a haka ba an fahimta ku Allah ya samu batun kuma cewar a babur ne za a kawo in yanzu za ka biya dubu sittin in bashi ne dubu saba'in ya haka wasu malaman suka ce haramun abu ɗaya amma farashi biyu wasu kuma suka ce ya halatta amma da zuwa ana ya halatta ya haramta da amma yi rubuka shine ya fi kubuta an yake cewa don allah ina son a yi min ƙarin bayani akan hajjaj bin yusuf al-taqaf wani shugaba ne da aka yi azalimi da ya rika kisan malamai da jama'a da wadda ce na fuskanci a ko su kawuna sun nuna lokacin girbe su kuma yayi yi yanzu na ya kashe amma kuma wani abin kirki bangaren abin da ya shafi harkar ɗige ɗagen gura'ani da waya da sauransu da abubuwa irin waɗanda amma da ya yi tsayata kusan rai an na gafarta masa da kiyaye mutum

an fahimta wannan taimako ya san taimako ya da kawai ɗauki masu tsutsa ko ƙwari ba za su yi masa yadda yake amma in dai wake za ka ban ba ku wake ai duk da yana da wannan tsutsa da kake gani ko ƙwarin idan ƙosai za da shi aka raba shi da wannan ƙwarin aka raba shi da wannan dusar tasa ƙosai zai lafiya lau ko lokaci kwaran wake ai wake ne subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk